إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai muna ƙara gode masa bisa ni'imomin shi na zahiri da na baɗini muna neman taimakon shi muna neman gafaran shi muna neman tsarin shi daga sharrin kawunanmu da munana ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi haka wanda Allah ya batar bisa adalcin shi babu mai batar da shi muna shaida ba an bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala muna kuma shaida wa annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan babban jakada naka da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka bi tafarki irin nasu har zuwa ran tashin kiyama saboda karancin lokaci mun fara huduban a takaice shi yasa huduban farko muka takaita saboda kiyaye lokaci yan uwa masu girma wannan juma'a ta yau kamar yadda kowa ya sani ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2022 wanda juma'a ta gaba za ta fada ne cikin 2023 waɗannan watanni ko wannan shekaru ba su da alaƙa da mu a addinance amma babu yadda ka iya suna da alaƙa da rayuwarka idan ka duba tsarin kalandunmu gaba ɗaya na makarantu da su ake aiki ma'aikatan gwamnati mu musulmai ne ko akasin haka duk wannan tsarin ake bi wajen sa abubuwa hatta na aure za ga wani lokaci su ake fara ma gabatarwa sannan a sa watannin musulunci to abin da nake so na ja hankalinmu a kai idan muka duba kamar yau aka shiga 2023 da 22 amma ga shi yau ana maganan saura kwana ɗaya shekarar ta ƙare za a shiga wata sabuwar shekara to ire-iren waɗannan kwanaki da muke cinyewa da satuttuka da watanni da shekaru wani darasi muke ɗauka a ciki wani wa'azi ya kamata mu kuma ɗauka a ciki abu na farko mu sani kai ɗan adam allah ya halicce ka ya iba maka waɗansu kwanaki da za ka yi a duniya wanda in suka ƙare ba makawa dole sai ka tafi to wannan tafiyan kuma ranar ba za ta zo ba sai waɗannan kwanakin suna shuɗewa shi yasa wani daga cikin magabata hassan albasari allah ƙara masa rahama yake cewa yabnu adam an yabna adam an ta'ayyamun kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk yace ya kai ɗan adam kai fa waɗansu kwanaki ne abun ƙidayawa duk ranar da wata rana ta shuɗe wani ɓangaren ka ne shuɗe idan ka duba a cikin wannan shekara da za ta ƙare mutum nawa ka sani wanda suka rasu mutum nawa ka sani da wanda ma ka ji labari da wanda baka sani ba kullum da ka buɗe social media sai ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya rasu jana'iza ƙarfe kaza kullum haka yake faruwa wani yake cewa tamurru binal ayamu tattara wa innama nusaqu ila al-ajali wal ainu tanzuru wai kwanaki suna ta shudewa da mu ɗaya bayan ɗaya ai abun sani kaɗai ana jan mu ne zuwa ga ajali alhali idanu suna gani ba sa ɗaukan wa'azi to lallai allah subhanahu wa ta'ala saboda mahimmancin lokaci da tsadar lokaci ya ta rantsuwa da shi a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma ayoyi daban-daban da kuma salon zance daban-daban allah ya rantse da dare ce wallaili idza yaghsha wallaili idza saja wallaili idza as'as haka allah ya ta rantsuwa da rana wan nahari idza tajalla wan nahari idza jallaha haka allah ya rantsuwa da ainihin asuba wasu bushi idza tanaffas haka Allah yake rantsuwa da kuma lokacin hantsi wa duha Allah na waɗannan ne saboda nuna mana tsadar lokaci da mahimmancin lokaci Allah ma dunkule lokacin gaba ɗaya ko zamani ya ce wal asr innal insana lafi khusr Allah ce ina rantsuwa da zamani tabbas ɗan adam ko mutum yana cikin hasara sai ce sai fa kadai illal na amanu wa amilus salihat sai fa kadai waɗanda suka yi imani suka kuma yi aiki nagari suka wasici da haƙuri suka wasici da gaskiya babban abin da ya zama wajibi a kanmu mu da muke raye Allah ya ba mu tsawon lokaci kuma muke da lafiya mu gode masa bisa wannan ni'ima da Allah ya mana wani yana raye amma yana asibiti wani yana raye yana gida bai da lafiya ba zai ma iya fita ba kai da Allah baka tsawon ran ya baka lafiya ya zama wajibi mu gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya mana mu gode masa godiya da baki ta hanyar faɗin alhamdulillah ashkuruka ya rab da kuma gode masa ta hanyar masa da'a yin abin da ya ci a yi da barin abin da ya ci a bari wannan yana daga cikin godiya da za ka yi wa Allah yi masa da'a da nisantan abin da ya ce ka bari a irin wannan lokaci da kusan duniyan take cike da kwamacala ta ko'ina da hayaniya da hauragiya kowa na cikin rudani kowa ya shiga garari an rasa ma mecece mafita mafitan guda ɗaya ne shine riko da addinin allah riko da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kesa imam ahmad ibn hanbal da imamu abu dawud da imamu tirmidhi da ibn maja allah ya musu rahama gaba ɗayansu sun roito hadisi daga babban sahabi ibad ibn sariya allah ya ƙara masa yarda hadisi ne sananne wanda kusan kowa ya haddace shi ibad dan sariya yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wa'azi ya ce mau'izatan baligan wa'azin da ya kai matuka ya kai makura wajen isar da saƙo annabi ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi sahabbai hankalinsu ya tashi zukata suka girgiza idanu suka dinga zubar da hawaye sahabbai sai suka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kamar wanda yake mana wa'azin ban kwana kamar kana wannan wa'azin ne za ka bar duniya kana sallama da mu sai suka ce to ka mana wasiya ka faɗa mana waɗansu kalmomi a matsayin wasiya tunda mun ga wannan wa'azin naka kamar kana mana bankwana ne za ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi abin da ya fara gaya musu ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jal ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah azza wa jalla mabuwayi da kuma ɗaukaka to kaga da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kai mana wasiya kalman farko da ya fara ya ce da su usikum bi taqwallah ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah sau da dama a wurare daban-daban annabi na amfani da wannan kalma ina wasiya da ji tsoron Allah ina wasiya da ji tsoron Allah kiyaye dokokin Allah yi na yi bari na bari wannan wasiya ce mai girma hatta Allah da kanshi subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani mai girma da ita yi wa mutanen farko wasiya da kuma mutanen ƙarshe a cikin suratun nisa Allah ce wa laqad wasana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati ma fil ard wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ce wa laqad haqiqa tabbas wasaina allazina min qablikum mun yi wasiya ga waɗanda suka gabace ku mun musu wasiya wa iyyakum da kuma ku ku din ma mun muku wasiya kaman ka ce ya Allah da menene ce anittaqullaha ku ji tsoron Allah sai ce wa in takfuru in kun butulce kun kafirce wa Allah to fa ku sani duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai gaba daya mallakan Allah ne subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu ganiyan Allah kasance mawadaci baya bukatar ku da'an ku ba zai amfane shi ba haka saban ku kuma ba zai rige shi da komai ba shine hikimar rufe ayan da wannan wa kana Allahu ganiyan Allah kasance mawadaci hamidan sannan kuma abun yabo kuma abun godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wasiya da mun ji tsoron Allah shi sa ɗaya daga cikin magabata Sufyan al-Thauri Allah ta'ala Sufyan bin Uyayna ba al-Thauri ba Allah ƙara masa rahama yake cewa mutum ko kuma ɗan adam ba zai samu haƙiƙanin takawa ba ba zai samu haƙiƙanin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba har sai ya sanya wani shamaki tsakanin halal da haram ya zamo ka sanya wani katangan karfe tsakanin halal da haram kai kana bangaren haramun din kana bangaren halal sannan haramun din kuma suna bayan wannan katanga sai ce sannan kuma wa hatta ya da al'isma wa mata shabaha minhu har sai ya bar aikin sabo da duk abin da ke da alaka da sabo ko kuma abin da ya kama da sabo ko da abu shubuha ne maka nisance shi kamar da ya tabbata a cikin hadisi sai ke cewa almuttaki mai takawa man qala qala lillah shine duk maganar da zai yi zai yi ta ne dan Allah duk abin da zai faɗa zai faɗa dan Allah dan neman yardar Allah a wannan gaban hatta mai wa'azi idan fa ka zo kai wa'azi wai dan ka ba wani haushi wallahi ba lada kalubale ne akwai wanda zai zai wa'azi kawai wai dan ya ba in bidiya haushi bari mu caccake su to sai me ka caccike su sun ji shi kenan iya ladanka kenan haushin da suka ji shine sakamakonka amma kai wa'azin dan Allah dan isar da sako dan ka fahimtar da mai laifi ba dan ka ba mai laifin haushi ba shi yasa ce duk abin da zai faɗa zai faɗe shi ne dan Allah ko karatun Qur'ani ka zo kake kawai dan a ji kana da daɗin murya kai kai gwani ne wurin karatun Qur'ani wallahi babu lada in kai ne kawai dan ka burge masu sauraron ka shi sa duk abin da zai yi shi mai takawa yana yin shi ne lillahi dan Allah subhanahu wataala duk abin da zai aikata kuma zai aikata shi ne dan Allah subhanahu wataala ya ce wannan shi ne hakikanin mai takawa shi sa saboda girman takawan da sahabbai suka fahimci annabi zai bar duniya suka ce kai mana wasiya ce ku ji tsoron Allah babu wani abu sama da wannan sayyidina abubakar as-siddiq shugaban sahabbai gaba ɗaya Allah ya ƙara masa yarda wata ran yana zaune a cikin sahabbai wani yaro ƙarami wanda bai ma kai misali ga shekarun balaga ba shari'a ma bata hau kan shi ba ko ka ce bai cika bai mallaki hankali shi ba sayyidina abubakar siddiq ya ce da shi izini kamin wa'azi ya gaya wannan ɗan ƙaramin yaron kamin wa'azi yaro sai ya ce da shi ittaqillaha ka ji tsoron Allah abubakar sai fashe da kuka ya ta zubar da hawaye sahabbai suke tambaye shi wannan kalman da wannan yaron yama har ta sa ka kuka ya ce a babu kalma sama da wannan auren wa'azi ƙarshen wa'azi a ce da kai ka ji tsoron Allah amma a yau sai aka ɗauke ta a matsayin ma bakar magana ka ji fa ya ce ji tsoron Allah ya ɗauka ban tsoron Allah ne sai ya zama rigima ya rena min hankali to tsoron kaza zan ji sai ɗauko a shirya ɗan yafa Allah sauƙi to annabin rahama wanda ya fi kowa tsoron Allah ya faɗa ya ce na fi kowa tsoron Allah ba kuma alfahari yake ba yana faɗan abin da haka yake reality ne babu wani ɗan adam da Allah ya halitta da ya fi annabi tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah to idan annabin an ce ka ji tsoron Allah yana gani ko kai min babi aula kenan yan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin shi mu tsare duk abin da ya ce mu yi mu nisanci duk abin da ya ce mu bari wannan shine zaman lafiyanka musamman irin wannan zamani da yake cike da kwamacala gaba ta biyu annabi ce da su wa sam'i wa ta'a sannan da kuma ji da kuma da'a ku ji ku biyayya sai ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ko da ku bawa ne wanda yake mutumin habasha ko ka ce baki yake shugabantanku ko da an shugabantar da mafi kaskanci a cikinku shine ma'anan magana bi ma'ana ku yi masa da'a wa innahu man yashi minkum annabi ya ce yanda al'amarin yake duk wanda ya tsaurai a cikinku fa sai da khilafan kathira da sannu zai ga sabani mai yawa wannan yayi gabar wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan ya arewa kuma kowa ya ce akan daidai yake to ina za ka yi sai annabi ya ce da su fa'alaikum bi sunnati na hore ku ina umurtanku da ku rike sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mahdiyin da kuma sunnan khalifofi na guda hudu ar-rashidin shiryayyu wanda Allah ya shiryar da su wannan shaida ce daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam sana al-mahdiyin masu kuma shiryarwa to kaga waɗannan kulafa su ne abubakar as-siddiqu da umar ɗan khattab da usman ɗan affan da ali bin abi talib waɗannan sahabbai guda hudu sun fi kowa daraja in ka cire manzo alaihi salatu wasalam cikin wannan al'umma to shi sa gaba da su ma gaba da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ce ku rike sunnata karantarwa na da karantarwar waɗannan halifofin na guda hudu abdu alaiha bin nawajiz annabi ce ku rike su ku ciza da haƙwari ka san duk abin da ka rike da hannu in za a kwace sai ka kai haƙori ko ba haka bane ba to haƙwaran ma annawajiz waɗanda suke nan abin da ya shiga fito da shi yana da wahala saɓani abin da ka rike da haƙwaran gaba ke ce wa iyyakum muhdathatul umur ahir ɗinku ina ja muku kunne da ku nisanci ko ku guji sababbin al'amura cikin addini ba sababbin al'amura cikin rayuwa ba don wani malami ya ce in kun shekara yi sabon abu me yasa ake hawa mota to hawa mota ai ba ibada ba ne ba haka ne ko ba haka ba sabon abu a cikin addini ake magana ya ce fa inna kulla bid'atin dalala domin duk wata bid'a abin da aka kirkiro aka shigar da shi addini wannan abin sunan shi bata hatsarin da ke cikin bid'a shine duk wanda ke aikin sabon Allah ya san laifi yake amma wanda ke bid'a kuma shi neman lada yake inda rikicin yake kenan yan uwa saboda lokaci mun sani waɗanda suka fi kowa riko da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai dan ba da misali da sahabi guda ɗaya shugaban sahabban gaba ɗaya abubakar as-siddiq Allah ƙara masa rahama Allah kuma ya ƙara masa yarda yake cewa lasu tarikan shay'an kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya amalu bihi illa amiltu bihi inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an aziga sayyidina abubakar as-siddiq yake cewa ni ban kasance ina barin wani abu komai kankantan shi da na san annabi na aiki da wannan abun ba duk abin da na sa annabi na aikatawa ko ya ce a aikata ko aikata a gaban shi bai hana ba ina iya kokari na na ga na aikata wannan abun ba na ma barin wannan abun sai ce dan ina jin tsoron kar na bar wani abu ko mai kankantan shi inda umarnin annabi na in halaka idan abubakar a siddiqu na cewa yana tsoron ya bar wani abu wanda annabi ya umarni da shi ya halaka ina gani ko kai min babi aula kenan sahabbai saboda tsananin riƙonsu da sunnan manzo da girmama umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana abdullahi dan mas'ud allah ƙara masa yarda babban aramba daga cikin sahabbai ya shigo masallaci annabi na ya hau kan mimbari ya zauna a lokacin da ya shigo masallacin shi abdullahi dan mas'ud akwai wasu mutane da ke tsatsaye su ma sun shigo to ya sa kafan shi ta dama ta hagu tana waje annabi da ya kalli mutanen da suke tsaye sai ya ce da su ijlisu ku zauna kaga umarni ya basu bi mana kowa ya zauna kenan to shi ya sa kafan shi ɗaya a masallaci ɗaya tana waje kuma annabi ya ce kowa ya zauna yana kai daga ɗaya da shigo da ita cike zauna ma yau annabi laifi sai zauna akan dokin masallaci a bakin kofa ya ce fajalasa ala babil masjid sahabin da ke bada labari ya ce sai ya zauna a kan dokin kofa kamar yadda bahaushe ke faɗa yana ga daga ɗaya kafar ta shiga masallacin sannan ya zauna ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salam ulaika aba'i fajini bi mithlihim idza jama'atna ya jariral majami'u waɗannan mutane yadda suke riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama ta fa su ne abin koyinmu ni da kai ya muke mu'amalantar manzon Allah ya muke mu'amalantar karantarwan shi yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala cikin maganganunmu da ayyukanmu mu gyara alaƙar mu tsakaninmu da Allah sai mu zauna lafiya a duk rikicin da ake a duniya ka gyara alaƙa kuma tsakaninka da abokan halitta ka gyara alaƙa tsakaninka da iyayenka tsakaninka da 'yan uwanka tsakaninka da makwabtanka tsakaninka da abokananka tsakaninka da wanda ka sani da wanda baka sani ba sai ka zauna lafiya mu kiyaye harsunanmu daga furta kalamai 'yan social media mu ji tsoron allah wajen rubuce-rubucen cin mutuncin junanmu ka sani duk abin da ka rubuta ran tashin kiyama sai an nuna maka shi wani ce wala taktub bikaffika ghairu shay'in ya surruka fil qiyamati an tarahu kar ka kuskura ka rubuta wani abu da tafin hannunka wanda ran tashin kiyama in ka ganshi ba za ka yi farin ciki ba ka ji tsoron Allah ka sani duk wanda ka zaga fa yanzu shi yana da haƙƙi akan kaci mutuncin shi dan bai san ka bai ma san kai ba yayi rubutu ne wajen comment sai ka kutuntuma masa ashar wallahi sai Allah ya rama mishi matukar shi kuma bai rama ba mu ji tsoron Allah mu gyara alakan mu da juna mu yi wa ƙasar mu addu'a Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu shugabanni na gari Allah ba mu rayuwa mai albarka Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah ma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أنزل السكينة والوقار علينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم